الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واهتدى بهداه إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشي قبل تفسير منوة رمضان من البركة wannan shi ne majalisi na biyar kuma har yanzu muna cikin suratu Alhadid mun kwana a aya ta goma sha takwas to kamar da aka saba kafin ci gaba mukan amsa tambayoyi a darasi na gaba an yi magana a kan wato munafukai musamman ayar da ta yi magana a kansu tun daga aya ta goma sha uku yau mai kolul munafikul har muka yi bayani kan munafinci to cikin tambayoyin da muka samu akwai tambayar da ke cewa to wai shi munafincin nan ba fa wanda zai da shi munafiki <laughs> ko kuwa gaskiya ne ba wanda zai da ko da munafikin ne kuwa to ai shi dama laifi ba shi da ubangida ai laifi barawo an kama shi cewa ba sata ne ba hikimar rayuwa kawai ne saboda laifi ba shi da ubangida wa kana da insanu akthara shay'in jadala za a zo ana kokawa mutum an yi kokawa an daga shi an yi tanderu da shi ya faɗi ya ce na taka ayaba ne na santsi na faɗi dan adam ke misali to amma tunda dai ai munafincin na da alamomi da wace alama za mu gane munafinci ayatul munafiqi me shikenan ko kayi musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alamomi Ya ce alamar da ake gane munafiki guda uku ne wai haddace hadisun ya kada samin Iza, iza, iza me Iza haddasa da kyau na biyu fa wa za a idza atumina khan da kyau na uku fa wa ada wa'ada akhlafa a wata ruwa wa idza na fajara amma uku na. sai magana ta kare ko kayi musu denial upon denial in kana da shi magana ta kare ya ce alamun gane munafiki guda uku in yi magana zai karya a ah, to to in dai halinka ne dun magana sai ka yi karya har an san ka da wannan to annabi ya ce wannan fa alamar munafiki ne ko ka ce kai ba shi ba ne to an ya faɗa to me magani karka yadda ka yi haka shi yasa kada komai kaji sai ka faɗa saboda ya tabbata cewa ya ishi mutum a ce makaryaci ne an yi haddisa bi kulli masu sami'a komai ya faɗa ai za ya faru a kaduna ai ka kai kafa kafa su daga alamar gane munafiki in yi magana zai ƙarya alama ta biyu in yi alkawari ko zai saba alama ta uku in an bashi amana zai ci a wata ruwaya kuma in yi rigima zai dinga fajirci ya dinga kundu ma'ashar. kuma sannan Allah ya gaya mana wata alama munafakai su ne alladhina yattakhidhuna na kafirina a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahum al-izza wadanda suka riki kafirai masoya su bar mu'minai su ta kafirai kan mu'minai saboda waɗannan su ne alamomin gane munafiki da ire su mun ji hadisin nan da kuma aya mai girma da haka mu nemi tsarin Allah kar mu kasance cikin munafikai Allah ya kare mu tsare shi <clears throat> gaba na'am to sai tambaya ta biyu wato yanka kaza da sargagiya ka samu kara karmami mai kaifin gaske manta da ko a'a bai nemi wuka ba ne ya samu a ya dai ɗauka ka ƙaddara ko da ma ga wukar ita to a wannan mana da kaifi sai ya girga sai ya yanka za a ci sai mu ce da kai shin ita sargagiyar ta yanka makogoro kat ɗaiken ta kuma yanke jannaye igiya biyu sannan jini ya zubo sannan an ambaci sunan Allah in an same su za a ci magana ta ƙari. tambaya ta uku lokacin da na magana kan wanda ya zina a har ya haihu nan ba zai gaje shi ba to shi ne wani ɗan'uwa ke tambaya to idan ya mace ce a dalilin wannan mummunan aiki sai haifi ya mace ita wannan ya macen ta haramta gare shi tunda ai jininsa ce to to tambayar ita ce yasta ce ba yasta ba ce a shari'a amma a gwaje-gwaje na likita sai ce yasta ce sauraka babu gado tsakaninsu in ko babu gado tsakaninsu tun da ba yasta ba ce shar'an to in yana ganin zai iya aurenta zai iya wani da ake wannan magana sai ya tab amma malam maguzawa ko dan abin su ce ka ai wannan ba zai yi ba ni ma na yadda da kai abin ne zaka ji shi bambara kai to amma ya abin da ke haramta aure hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum hal ya ibnatuhu yasa ce da yasa bace to amma da tare da haka kuma ba za mu ba da fatawa a yi auren ba da kyama ai ai akan bar halal ko mene ne ko don jin kunya amsar kenan yanzu ko abokinka ne ya saki mata ka aure ta na'am ce yanzu wani haka ka yi mu taso tare a to haramun ne mu ci gaba ai eh kwarai ana iya barin halal ko don kunya ko ai ba haushi ya fada ko yanzu wa taba cin doki cikin naman doki wanda zai ce daga hannu san jin nema mishi zaka ce ustazu zaka ce me dalilin ka gafata mala khalas ai ka rufe baki ba bakin magana kuma yace saboda ya zo a sunna amma ka taba ci zaka ci to Allah kawo lokacin kaga ni kaga ba zan iya cin doki ba amma kuma halal ne kamar da ya faɗa zuwa sunna ya zuwa sunna ya baka da magana kuma halas magana ta gari to wannan ita ce amsan mu ta biyu ko ta uku kenan ta uku sai tambaya ta hudu da ta zo menene hukuncin shan ruwa a tsaye ko shan shayi a tsaye sai muka ce malamai sun ce makaruhi ne karahata tanzihi abin da ke akwai muna da hadisai ne annabi ya hana shan ruwa a tsaye hadisi mai rai cikin bukhari to kuma cikin bukhari da musulun din sayyidina ali ya sha ruwan zamzam a tsaye to ya za ka yi kuma an samu a wata annabi ya sha tsaye siya al'imamun nawawi da sauran malami suka ce eh a nuna maka inda larura in ka sha a tsaye ba ka da laifi anya ba wuta mu ci gaba ya halatta a sha a tsaye inda larura amma preferably karka sha a tsaye mana an fi so karka sha amma in kana da larura da uzuri ka sha a tsaye la yukallifullahu nafsan illa wus'a tambayoyin mu kenan za mu je ga ainihin tafsiri Allah ya samu dace na'am shine tanzih kenan shine karatu tanzih abinda aka karhanta saboda kawai ka zama tsaf tsaf tsaf tsaf ba karatu tahrim bane to da ka in mutun sha tsaito shi amma fa shi sha da hagu wannan baya halatta ko ci da hagu zaka iske wasu sai mutun ya yanko biredi ya ci da hagu ya kurbi shayi da dama ba daidai bane ka yi ƙoƙari in ba yanda za ka yi a ji kofin biredin kofin shayi kai ɗauko biredin ka yago shi da hannun dama ka yi tsumbule kusan tsumbule ka sa ciki ina tabbatar maka tsumbule ya fi daɗi ma ka jarraba ka gani ya fi yanar ke sai ka ji wani daɗi na musamman ya fi ka ce za ka ce da hagu ko ka sha da hagu to Allah ya samu dace iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله يتشي والذين آمنوا ودن دسكي إيماني بالله دا الله الله كسن يا متشكنسو مرايو دا إيماني مموت دا إيماني waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa mu musulmi la nufarriqu baina ahadin mirsali dukkanin manzanni ba ma discrimination mun yi imani da su gaba daya shi yasa da muka yi imani muke raya abin da ya tabbata game da su ula'ika humus siddiqun waɗannan su ne as-siddiqun Allahu akbar kaji imani da Allah da imani da manzanni har ma zai baka matsayi irin na su abubakar ka zama siddiqi wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum masu mutuwar shahada kuma a wajen ubangiji suna da lada na shahada Allahu akbar ya mutu a fagen yaki ko ya mutu a gida ta hanyar shahada to suna da lada wa nuruhum da kuma hasken su wannan kenan sai ce lazina kafaru waɗanda suka kafirce ku kaga kishan mu'minai kenan wa kazzabu bi ayatina suka kareta ayoyin mu ulaika ashabul jahim waɗannan sune ƴan wuta mai suna jahim Allah tsare mu da jahim kaga jahim ɗaya daga cikin kofofin wuta ne guda bakwai wuta na da kofa nawa laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un minane ma'adalla daga cikin kofofin wuta akwai jahannama inna jahannama kana mirsada daga ciki akwai jahim gashi nan sabul jahim daga ciki akwai sa'ir daga ciki akwai hutama layun bazan nam layun bazan fil hutama da sauransu Allah tsare mu da wuta waɗannan su ne ashabul jahim ilamu annama alhayatud duniya. اعلموا أنما الهات الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا كسني أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته هذا هو قرشين آية الله يقول كساني فا رأيو الدنيا النمبا قوم بشي إلا لعب وثاني كون أه ضد تك الدنيا دا تكنولوجي دا كيمية دا فصاحة da jirage masu shiga ƙarƙashin ruwa da nuclear arsenal da komai da komai Allah ya ce wasa ne turka wasa ne bata lokaci ne la'ibun walahun wargi ne wato an kamanta duniya kamar <laughs> motar kara irin ta yara cikin waye bai motar kara ba yana yaro amma motar daga nan kaduna za ta kai ka koda kano yau ka ɗiba ma da faɗi daga unguwa zuwa unguwa daga barna zuwa badara za ta ke ka to wasa haka Allah ce duniya haka take La'ibin wasa ne walahun da wargi sanan wazinatun ado ce duniya akan yi ado a yi kyale-kyale masha Allah a yi manya-manyan gidaje waɗanda ake kira masu tsikarin samaniya skycrapers duk ado ne kaga ya sifata duniya da abubuwa la'ibun daya walahun biyu wazina ado ne kawai na uku sai ce mai wata fakhurun bainakum da alfahari tsakaninku mota ta tafi tasa gidana ya fi nashi har masallaci ai masallacin mu ya fi nasu tafakhur aini zan iya auren wance in ka isa ka aure ta ta tafakhur wallahi har na samu labarin wai wasu yara wai wai ƴaƴan masu kuɗi dama suna da majalisi inda suke haduwa sun zo kowa ya zo da mota latas sai fada shiga tsakaninsu sai aka fara alfakari in ka isa wannan motar da ni da kai mu banka musu wuta gobe in ka isa aka irinsu me zafi haka shi ko ba wuta ba shi ya hau kansu wallahi aka ce haka suka balbala musu kanan zirku suka banka musu wuta motocin suka kone hmm. gobe kuma suka kawo irinsu kai za ka yi wannan a'udhu billah a'udhu billah ya kamata a kama su ne ai a kama su yadda labarin ya zo mana a hukunta su saboda tozar ta dukiya haramun to Allah na gaya mana duniya dai haka take la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad na kuma takama da yawan dukiya ina da miliyan kaza ina da billion ina da septillion ina da trillion wata liyan liyan liyan ina da gidaje kaza a kaduna ina da estate a dubai Allah ya ce duniya kenan da Allah in ka tashi mutuwa a tattara gidajen da kudaden a miƙa marami zai yiwu zai yiwu malamai suka ce in mutum ya haɗe kuɗi ƙaddara mutum ya haɗe dala dubu ɗaya tana da yawa ko? dala dubu nawa ne shanu dubu ɗaya dala mhm. ta kai nawa to kaddara mutum sai ya hada dala dubu daya malamai suka ce a fasa cikinsa a fidda kuɗi. ina nufin kuma ya mutu ya haɗe sai ya mutu suka ce ina a ji a yi operation a fitar da kudin da ya mutu ya baro su. nawa ne? dala dubu kuke magana arba'in ashe? dubu ɗari wow abin ya tashi ne to Allah ya ba mu amma mai amfani ina ba da misali ne kawai suka ce wa buƙira ammalin kafur wa buƙira ammalin kafur in ji fuka a cikin muktasar alkhalil ya ce wa buƙira a fasa cikin mutum ammalin saboda kuɗi kafur ma ɗuɗu na shigo da wannan ne nuna mana cewa ko ka tara dukiyar in aka mutu misali aka hada kudin amma operation a fidda kudin saboda wanda suke raye ashe dinnan mu bar abin ke na'am ya hade kudin eh kadara ya hade na nace misali ya hada dala dan zai fi sauki a hada dala a ce mutum ya hada naira 200 <laughs> ai ba zai yiwu ba to suka ce sai a fasa cikin a yi operation a fitar da kudin saboda ah, a kayan gado ya tafi kabari da shi to duniya fa kenan ku sani rayuwar duniya la'ibun walahawun haka ne ayar ko wazinatun wa tafakhurun bainakum wata kafurun fil amwali wal aulad to sai Allah ya buga misali yace kama sali ghaithin ai rayuwar duniya kamar mamako ne shine ghait ruwan sama mai yawa da ya sauko ƙasa ta fitar da shuka ta samar da yabanya da liblibniya an gane a ajabal kufara na batuhu wanda wato shukar da wannan ruwa ta samar sai ya burge manoma marasa imani na Allah kira su a nan wurin sun mai hiju can kuma sai shukar ta yankwashe fatarahu musfarran ka ganshi ba lai zama fatsi ya tashi mutuwa kenan sun mai kunu hutama karshe aka kada shi a ƙasa an tattake shi ma'ana haka rayuwa duniya take za a yi shuka ka ga misali gona ta yi kyau amfanin gona kowa na farin ciki can sai a girbe can shuka sai ta zamanto ta tashi daga aiki to haka misalin rayuwar duniya take sai Allah ta'ala ya ce me wa fil akhirati azabun shadidun A akhirah fa akwai azaba mai tsanani Allah ka tsare mu wa maghfiratun min Allah wa ridwan ga kuma rahama daga ubangiji da kuma yarda daga ubangiji din wa malhayatu duniya illa mata ghurur rayuwar duniya jin daɗi ne kawai na rudi duniyan nan duka duka daɗin ta nawa ne ci sha bacci suka ce kuma kwanciyar aure me rige sauran duk suna raka waɗannan abubuwan to kuma akwai level din da in ka kai ba ma ka jin daɗin su shekaru sun tura ta kanka kake misali amma aljanna fa har abada ba wahala Allah ka ba mu ita aya ta gaba سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء ولبدق إذت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تبارك وتعالى sai ya ja ya kira mu zuwa ga abin da zai kai mu ga rayuwa ta har abada mai cike da ni'ima yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum Kan ku kuyi rige rige shine sabiqu ku yi musabaqa ba tara duniya mm, zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da gidan aljanna arduha ka ardis sama'i wal ard wanda fadin aljannar kamar sama da ƙasar, ne <clears throat> wannan an faɗa don ka gane in ba haka ba Allah ya tattali abin da ido bai taba gani ba a gidan aljanna kunne bai taba ji ba zuciya ba ta taba ɗarsar da wannan abin a cikinta ba tare da hanzarinta da kuma saurinta an gane ko wannan gidan aljanna uiddat an tattale ta ne lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kaga ya ambaci wannan a farkon shafi wallazina amanu billahi ko wa rusuli sai sake faɗi uidda allazina amanu billahi wa rusuli an tattali aljanna ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa zalika fallati ya yasha wannan da kaji aka faɗa falala ce daga ubangiji yana bayar da ita ga wanda yake so wallahu zul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne falala wadda take katafariya babba aya ta gaba <coughs> <coughs> أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير wannan ita ce aya mai lamba 22 Allah tabaraka wata'ala ya ce babu wata musiba min musibatin babu wata musiba ko ka ce masifa inda ba washe ke faɗi da za ta faru a ban ƙasa ko a karan kanku face wannan abin dama yana cikin allahul mahfu an rubuta zai faru allahu akbar min qabli an nabara tun kafin ma masifar a halice ta ga inda za ta ga yadda za ta sauka wa za ta shafa an riga an kare mission accomplished ba wani abu ne wanda yake sabo ba <clears throat> kaga ashe ayar na nuna mana imani da Allah duk abin da ya faru na'am za ka dubi to ina ne sakacinka ina kai ba daidai ba ka gyara amma kar ka samu damuwa komai an riga an rubuta tun ran gini tun ran menene tun zane inna zalika ala Allah yasir haka din ya faru ga Allah abu ne mai sauki saboda me likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafru ma atakum dan kar ku yi bakin ciki kan abin da ya kubuce muku misali ɗalibi ya mai ci jarabawa sai ya faɗi kuma ya iya iya wasa bai samu ba karka damu kuma ka sake an je kasuwa ba a samu riba ba karka damu za ka samu wata ran likaila ta asau alama ku don karku yi bakin ciki kan abin da ya kubuce muku kuma wala tafrahu bima ku don karku dinga girman ka shi ne tafrahu kenan ai kasuwanci iri kaza in ba don ni gidanmu yan kasuwa ba ne. wa zai iya cin riba irin wani? Allah ce karka yi girman kai kan abin da ka samu ai ba don ne expert bane akan gynecology ya ma za a yi fiɗa a samu nasara karka yi wannan ai ba don na iya tuki ba ai da mun tafi lahira yanzu a lokacin ne bai ba karka yi wannan karka yi bakin ciki don ka rasa kada kuma ka yi alfahari da kakaci da ruba da kuzuzutuwa don kana ganin ka samu wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkanin mukhtalin mai girman kai fakhur mai cika baki mai ruba mai kakaci sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce mai الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن فإن الله الغني الحميد الذين يبخلون suke yin ruwa suna umurtan mutane kuma da yin ruwa kaga sun tara masifa biyu wahum yanhauna an wayan auna an a wata aya wa in yuhlikuna illa anfusahum wama kuma suna umartan wasu da yin rowa a taimakawa masallaci ba za mu yi ba da Allah karku yi kaga masifa ce Ba ka yi ba ka hana yi a taimakawa marayu su je su nema mana karku yi kaga kayi rowa ka hana rowa to Allah ce masu wannan hali to su sani wa man ya tawalla duk wanda ya kawar da kai gabarin taimaka ma addini gabarin yin kyauta ya riki rowa din to fa inna allaha huwal ghaniyul hamid la'alla kun lura makarancinmu mai ya cire sake karantawa fa inna Allah wa man yatawalla fa inna Allah ya cire huwa ku dalili a kuma na bayani kuma ce karka je wani malami arama ya cire qur'ani a'a fa inna allaha al a wannan ruwaya fa inna huwa al hamid Allah shine al-ghaniyu ma'anan al-ghani subhanallah Allah shine mawadaci self-sufficient yani baya bukatan wani shi shine al-ghani shi yasa kana iya sanya ma suna Abdul kuma in ka sami shi ka zai ce da shi ganiyu ba ganiyu ba ne abdulghani za ka ce kaka ce ganiyu yan omuna wannan in mace sai ka ce mata mai amatulghani to Allah shi ne alghani mawadaci duwan wanda ka ce da shi mawadaci kawai dai an dai ne kawai saboda wadatar za ka neme ta karasa watar shi ko Allah nashi baya karewa Shi ne kuma alhamidu godadde mana wanda ake gode mai ya cancanci kowane irin yabo to Allah haka yake jalla jalaluhu aya ta gaba laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا لليم أيقود من ذنمه بالبينات ده هجوجي قرارا wa anzalna kuma mun saukar ma'ahumul kitaba tare da su alkitaba likatafai alif wallam nan yana magana kan jinsi ne wal mizan da kuma hujja alkitaba wal mizan al mizan shine shari'a ma'aunin gane daidai da abin da yake ba daidai ba daidai din abishi shi ba daidai ba a guje mai shine al mizan Allah ya ce duk mun ba manzanni sun taho liyakuman nasu bilkistu don mutane su tsayu daram daidai akan adalci sannan wa an alhadida mun saukar da alhadida the iron karfe haga daga nan sura ta samu suna suratul hadid a ayata nawa 25 <clears throat> mun saukar da karfe fihi sun shadid a cikin karfe ba akwai ƙarfi. a cikin karfe akwai karfi karfi mai tsanani duk wata bindiga da kake gani da karfe ake yi duk wani makami na ƙara dangi karfe ne duk wata na'urar da take takan taimaka wajen haifar da tsaro karfe ne saboda kaga wato wannan shine kusan tushin ma technology kana da iron o ka je makeranmu ka ga yadda ake sarrafa karfe da awartaki da masawa da sauransu misali da karfe ake wuka a yanka kaga ba su ne shadid da karfe ake bindiga kamar da na faɗa da karfe ake mai gatari kalli karfin gatari kalli takobi shi zai ce wa an zarna alhadisi ba sun shade mun saukar da karfe a cikin karfe akwai karfi sosai wannan a ja hankalinmu ne don kasan ba wata halitta wadda take ba kayan Allah ba ne wa manafi ulin nas, tare da karfe na da karfi yana akwai tsanani sosai to a lokaci guda kuma akwai amfani da karfe ke yi shin fankokin da ke masallacin da mai aka yi na'am da karfe akwai amfani ciki ga amfanin ko yana juyawa wannan speaker ba za ka rasa karfe ciki ba wannan stand da kuke amfani da su duk karafa ne shi ne wa manafi ulin nas. karfe tare da yana da karfi wajen yaƙi a lokaci guda kuma mutane na amfana da shi wali ya'lam Allah man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib domin Allah ya bayyana ma duniya ya sani ya bayyana wa duniya wane ne ke taimaka masa da kuma taimaka manzanninsa a ɓoye ma'ana Allah ya saukar da littafi da mizani dan mutane tsaye da adalci ya kuma saukar da ƙarfe wanda ke da sifa kaza akwai tsanani ciki akwai amfani domin kuma Allah ta'ala ya san me Allah bai sani ba mana dan ya bayyana ma duk duniya wane ne ke taimaka ma addininsa wa ke taimaka ma manzansa bilgai ba ma sai an fito ya gaya ma kowa ba inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah qawi mai karfi ne shi yasa in ka sanya ma danka suna abdul qawi yayi domin Allah ya kira kanshi da suna alkawi azizun Allah mabuwayi ma'anan babuwayi al'aziz alladhi la yaghlibuhu shay'un ba abin da ke iya samun galaba akan Allah jalla jalaluhu na'am wa laqad arsalna wa laqad arsalna ولقد wa نوحا وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا زوا قرشن آية للي تبس من أيكود نوح النبي نوح عليه السلام يا رايو ينا وأزي شكرا نعم cikin kuwa zai bani ayar inda Allah ya ce ya zauna shekara dubu ba nawa ne wa zai bada ayar cikin ku to aram karanto man ayar muji fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun da kyau a wace sura al-ankabut sura 29 Allah ce mun aika da annabi nuhu ya kuma zauna cikin mutanensa yana wa'azi shekara dubu in ka ɗebe hamsin wato shekara ɗari tara da nawa kenan yana abu ɗaya sallallahu alaihi wasallam ku duba to Allah ce mun aiko da annabi Nuh wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa manyan bayin Allah Allah ya riki annabi Ibrahim mai badadi wattakhadha Allahu Ibrahima khalila su biyun nan sai Allah ce waje alna fi zurriyati himan nubuwa mun sanya annabci a gidansu in ka kalli annaba daga mutanen ne guda biyu annabi adam dama shine shugaba gaba da uba ne amma daga zuriyar annabi nuh shi kansa annabi ibrahim daga wannan layin ya fito sannan kuma idan ka kalli annabawa ta gidan annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq ya haifi annabi isma'il annabi isma'il daga tsatsansa shugaban annabawa gaba ɗaya ya fito muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ishaq annabawan banu isra'il nan suka fito to sai ce mun sanya annabci a cikin zurriyarsu wal kitab da littafi da ilimi kenan amma mai faru faminhum muhtadin cikin zurriyarsu kuma akwai wanda ya shiryu wa kathiru minhum fasiqun da yawa cikin su fasikai ne kenan a iya samun wato dan malan kaki halin malan eh rago da jelar kare a ubu billah wato ƴaƴan annabawa ne amma sai su baude kalli yahudawa misali abin da suka yi da masu yi annabi isa ƙarya cewa ya mutu ya tashi misali da sauransu misali da sauransu <clears throat> da kuma ta cikin musulmi a samu mutum shaye-shayen giya gina gidan fasikanci gidan sinima da sauransu misali to Allah karkasa mu kasance cikin fasikai sun makaffaina makaffaina ala bi rusulina wa وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله wasaina ala atharihim bi rusulina sannan muka bibiyar ala atharihim bayan sun tafi ma'ana annabi nuh da annabi ibrahim da annabawa da suka biyo bayan su bayan sun wuce Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka ci gaba da aiku shine kaffaina kin muka bibiyar da manzanni bayan waɗanda suka wuce sun wuce saboda sakon dole ya ci gaba da zuwa har a sami na ƙarshe seal wanda mu ne kuma al'umar wannan annabin na ƙarshe saboda ka sai muka bibiyar ala asarin akan gurabinsu muka aiko da manzanninmu wa qaffaina bi isa ibn maryam muka bibiyar da annabi isa dan maryam shi ma ya taho daga baya domin duk cikin jerin annaban banu isra'il <clears throat> annabi isa shine na ƙarshe baya ga shi babu wani sai annabin ƙarshen zamani shugabansu gaba ɗaya mafi darajarsu wanda aka ba shi mafi girman littattafai gaba ɗaya mu kuma Allah ya mana gata ce ko al'ummarsa ce wannan daraja ce da babu irinta Allah ka kashe mu akan haka ya rabbal alamin da haka sai muka bibiyar da annabi isa ɗan maryam ku bibi ƙur'ani bai ce ɗan Allah ba babu inda Allah ce isa dan Allah isa dan waye ce to kuskure ne ka ce wai Allah na da d'a gama Allah ya kamnaci duniya ya ba da dansa guda daya la lam yalid balantana da ce ko ya mutu ya tashi daga matattu ta ƙone ya ce aka kitsa eh, inda za ka karanta hatta bible littafin st matthew chapter 36 37 38 har zuwa ƙarshe ka karanta critically za ga annabi isa a bible-ancin neman mutu ba karanta da kyau suraka annabi isa babu kuma waɗanda ma suka san shi irin musulmi domin a littafin mu Allah ya kira shi a wurare da yawa wajen 25 mahaifiyarsa na na maryam akwai sura sukutun da guda suratu suratu mamcin shi Allah bane shi ma bai ce ba mamcin shi dan Allah bane shi ma bai fada ba kirkira akai aka canza addininsa saboda na kira ga duk wanda ya bar hanya yayi maza ya gane kafin lokaci Allah ta'ala na cewa wa qaffayna bi Isa ibn Maryama mun bibiyar a cikin jerin gwanon annabawa mun bibiyar da annabi isa ɗan maryam wa injil mun bashi littafi mai suna al'inji. <clears throat> sun littafin su kenan mun yi imani da linjila mu musulmi mun yi da linjila amma zuwan ƙur'ani ya tsayar da linjila daga aiki komai ya koma cikin ƙur'ani domin shi shine muhaiminan alai kuma linjila ta annabi isa ɗan maryam ka kawo ta yadda take ba tare da canji ba za ga ta bayanin bayanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don saƙon ɗaya ne ka littafin da ake kira bible a yau ba shi bane linjilan da allah ya ba annabin isa a imaninmu nan ba za a rasa wasu shaidu ba nan can nan can tun da littafin da mutane guda hudu suka rubuta an gane ko matthew mark luke da john misali wa aka masa wahayi cikinsu misali su a yi samun abin da yake ba shi ba ne annabi isa ya karantar inda za ka je tsohon alkawari za ka ji bayanai masu yawa da suka shafi shi kansu annabi sallallahu sallar. to allah ya ba annabi isa linjira mun yi imani da linjira a yadda take a yadda Allah saukar da ita an gane ko waja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'afatan mun sanya an raafa taushin hali shine ra'afa taushin hali da saukin hali a cikin zukatan waɗanda suka bi shi shi annabi Isa wa rahama mun sanya kuma rahama, waɗanda suka bi shi da gaskiya ba yanda za a yi ba su bi annabi muhammad ba ba zai yi ba ne duk wanda ya bi annabi isa dan maryamu inda ya bi shi da gaskiya to ba shi da wanda zai bi in ba annabi muhammad ba sallallahu don yi bayanin bayyanarsa ya ce zai zo preclatus din na misali saboda haka mun sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi shi binsa kuma ne saƙon da ya taho da shi mun sanya rahma wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha mardatillah sannan kuma ibtigha ridwanillah sannan kuma rahabaniya menene rahabaniya sai Allah ya ce wannan kirkiro ta suka yi akwai abin da kirista ke yi ana kiransa rahabaniya qur'ani ne da bayani rahabaniya shine monasticism ko kuma celibacy ma'ana mutum ya zo na ki aure shine rahabaniya a ce fafaro ma wani ai ba zai aure ba kowa ne ba zai aure faso ba zai aure ba lalala masu magana suna ce you cannot cheat nature you can't cheat nature ba ka aid cin ka ce ka yi ba za ka ci abinci ba dole ka ci abinci ka ce za ka rayu ba za ka je ban ɗaki ba ai ba zai yi ba haka ka ce kai ba za ka yi aure ba kuma za ka kare kanka kai mala'ika ne to wani ana kiransa rahabaniya musulmi baya haka ka aure in ka samu hali wa rahabaniyatan ibtada'uha Allah ce rayuwa irin ta rahabaniya rahabana kin aure da kin duk wani jin dadi na duniya shine rahabaniya ne Allah ce kirkira suka shine ibtada'uha ma katabnaha alaihim ba mu wajabta musu ba wanda muka wajabta musu illa ibtiga'a ridwanillah kawai su yi abu don neman yardan Allah da haka an samu irin wannan hali ya shigo cikin musulmi a ce musulmi yawai saboda tsabar bin Allah baya shan ruwan sanyi tun in na sha ruwan sanyi ta yaya zan gode ma Allah yau da baka sha din maka gode masa ne ai ni ba ni ba wata sabuwar riga zan zauna cikin tsumma hannun mutu waye ce da kai wanda yake kowa gudun duniya annabi Muhammadu sallallahu Allah ce da shi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min gaya musu waye haramta mu kayan jin dadi kada dai azar ne ne kai kadai a ce kana da hula guda 50 me ka yi da su kai kadai motar hawaka guda 20 na sun tambaye ku mutum dai da mota ashirin ya yayi ko bai yi ba bai yi ba ko sai ba sato waye ba nashi ne sai mu ci duk da aka bai ba muna ganin wannan mota ashirin zai yi motocin duk a ce kana cikinsu a lokaci guda to watakil kudin excess din kila a cikin makwabta akwai wanda ginin sai faɗo ka taimaka mishi kila mota ɗaya biyu uku har biyar za su wadace ka ko amma hamsin talatin misali to kenan rahabaniya ba mu dora musu ba abinda muka ce su illabti ga a ridwanillah su kawai su nemi yardar Allah fama ra'a haƙar ayatiya amma ba su ma kiyaye rahabaniya din ba da suka ƙiƙiro ma kansu ba su tsare dokan yin kafa kafa da duniya ba yadda ya kamata a tsare fa'atina allazina amanu minhum ajrahum sai muka bai waɗanda suka yi imani ladansu wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su kuma fasikai ne ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn وآمنوا برسوله يوحكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kuma yi imani da manzansa shine wa aminu bi rasulihi in kun yaka yi utukun kiflaini min rahmatihi Allah zai ba ku kiflaini wato ribanye biyu na daga rahamarsa a duniya ya rahamshe ku ya kyauta ta rayuwarku da kuma shi shine kiflaini kenan ya ba ku ribanye biyu na rahamarsa wa ji allakun nuran tamshonabi ya sanya muku haske wanda akan hasken kuke tafiya ba mai iya batar da ku idan ku Allah ya rike maka imaninka ya baka jagoranci ya shiryar da kai ba mai iya batar da kai wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi wanda ya shiryar ba mai batar da shi to idan muka tsara wannan Allah ya ce zai ba ku wani haske da kuke tafiya dan uwa ba a aje Qur'ani irin yanayin nan a buɗe kafa a sa a tsakiya ba a haka ka rike shi a rufe yawwa masha Allah barakallahu an gane ko Allah zai ba ku kiflaini ribanye biyu na daga rahamarsa ya kuma sanya muku haske kuna tafiya da shi wa yaghfir lakum ya gafarta muku Allah ka gafarta mana ya Allah wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne li Allah ya alama ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay min fadlillah dan waɗanda aka ba su littafi an gane ko dan ainihin su sani cewa ba su da iko akan komai na daga fallar Allah fallar Allah ba wani ke ba da ita ba ba wani sarki ko malami ko mai sarauta ko mai kuɗi ke ba da falla ba a'a wa annal bi yadillah falala gaba daya a hannun Allah take Allah ka ba mu falalarka yutihi man yasha yana kyautar falala ga wanda yake so wallahu zun fadl azim Allah shine ma abocin falala wadda take babba mai yawa ka ta fariya Allah ka bamu da wannan ne ayata tara. wannan sura ta kammalu Allah ka kammala mana rayuwarmu da alkhairi yadda wannan sura ta kammalu. sura minti bakwai to a cikin minti bakwai ina ganin za mu tsaya nan ku cika su da tambayoyi ko mu ɗauko a kamar da muka yi lokacin tafsiri jelan raƙumi mun zaɗe muna wannan wannan gari mai albarka lokacin tafsiri za mu cika da ainihin hadisai hadisi na farko yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah sassa yana cewa sallallahu alaihi wasallama إياكم fa inna الظلم ظلمات yawm القيامة Nuna cewa ina gargadinku da ainihin zalunci saboda zalunci duhu ne cikin duhunnai san tashin mun ji hadisi na farko kenan ko kar ayi zalunci yana daga cikin zalunci dauki ma'aikata ka je ofis gun aiki a makare kuma an yi da kai za ka je da wuri sai ka ringa zuwa karfe goma sha ɗaya kuma sai ka je ka sa hannu cewa X na zo akwai masu wannan har ma ka haɗa baki da Allah ka samin takwas sai a haɗa baki to zalunci andai kuma ce ina gargadinku da zalunci wannan hadisi kenan iyakun mazulma, zulma fa inna zulma zulumatun yau malkiyama cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi ibn Umar, allah ya kara masa yarda yana daga cikin zalunci mai sana'a ya yin sana'ar yadda ya kamata don ya ci kuɗi kuma a bashi kuɗin abu mai high quality ya bada mai low quality kuma ka ci kudin shi ma zalunci yana daga cikin zalunci tela alal misali yayi yi ɗinki ya doguwar lamba doguwa ya yi saurin kammalawa kuma an ba shi kuɗi ne akan zai yi komai daidai tsaf-tsaf dimirmir cas-cas kuma ya karɓi kuɗi zalunci yana daga cikin zalunci lecturer ko teacher ko mai karantarwa ya ba almajirinsa maki ƙasa da abin da ya kamata ya samu ya kamata ya samu 80% sai ka ba shi 30% 30 ka zaftare masa 50 ka ja masa cikas a karatu har ya kai ga samun abin da ake kira co carry over har ma abin ya kai ga spilling over duk kowa ya ƙara karatu an bar shi a baya zalunci ne yana da ƙarƙashin dai wannan hadith yana daga cikin zalunci karɓar hanci da wasu alƙalai kan yi ko wallahi wanda ya gaya min <clears throat> ya ce wallahi an kai ƙara ko an nemi wani alƙali ya yi rabon gado la ilaha illallah wai sai ya gaya musu in kuna so a raba muku gadon ku kasa dukiyar gadon ku bani ɗaya cikin uku ku zo a raba muku in ba haka ba haka za a ci gaba da ja ko rasa ku tashi ba ku da komai wannan hukuncinsa a kawar da shi a kai shi kurkuku don bakin azzalumi yana daga cikin zalunci malami ya boye wa mutane madarar gaskiya <clears throat> yaki bayanin suna ayin aka faɗa ai masu kudin nan ba za su dogon karatu ba ai kujerar hajji za ta tsaya haba wa Allah ne ke wannan yana daga cikin zalunci masu sayar da kayayyaki kaga ana sayar da mota a yadin sayar da mota din sai ga a cire batar ba ana yi ba a cire rediyo suna yi ka sai motar kuma ce alhaji ga radio ko za ka sa kuma ta ka ce baka sani ko wayoyi ga ana cire accessories na waya kuma ka sake saya duk zalunci yana daga cikin zalunci makwabcinka don ba musulmi ba ne ka uzura masa kai da ya kamata ka nuna masa kyakkyawan hali ko ya musulunta ma? ba kyau kun ji hadisi na farko list na da yawa hadisi na biyu salaminci na biyu to hadisi na biyu <clears throat> shi kuma hadisin wato yana cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairata jiya ina jin mun ambace shi za mu maimaita maimaita saboda sakon da ke shi ma akan zalunci magana annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam wanda ba zan faɗi larabcin ba saboda lokacin duk wanda ya san yana da kayan zalunci da ya dako ta hanyar taba mutuncin dan uwansa musulmi ko ya taba musulmi wani abu yayin maza maza tun yanzu ya je nemi afuwa annabi ce tun kafin ranar da babu kuɗi ta zo wanda ya zaluncin in yana da ayyuka na kirki a ba a ɗebo ayyukan kirkin a ba wanda ya zalunta har ayyukansa su kare sai a ɗebo alhakin wancan mutumin kuma a jibga mai daga nan sai tafi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halas. to waɗannan hadisan guda biyu kenan da na kawo su ƙarshen majalisinmu na tafsiri a yau a wannan wata na Ramadan mai albarka insha Allah za mu haɗu a majalisun tasiri na gaba majalisi na shida Allah wannan wata da muke ciki na Ramadan ka ƙara mana albarka ciki a wannan tafsiri na wannan shekara 338 shekara ta 2017 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين amin na'am na'am malam ke cewa to yanzu misali masu koyar da yara kadara a islamiyya da koda makarantar boko an kori yaro a makaranta saboda bai biya kudin makaranta ba ka an kore shi yaron nan bai dawo makaranta ba sai lokacin da iyaye suka samu hali to matsayin haka ah to ai na dauka su iyayen dama da suka sa ƴaƴan sun sa ne da zimmar za su biya kuɗin makarantar ne to me idan kana tunanin kamar ko an musu ba daidai bane a a ai su ma ƴaƴan wasu ne ke karantar da ƴaƴan ku su ma suna da haƙƙi ai so dole a biya su haƙƙin su kuma ai kayar da zaka biya domin idan ka ce to malam na kawo ɗana amma ba zan biya ko kwabo ba ka faɗa mana ka jiya za ta kaya abin sashi da ke a to inda haka ne ka san inda za ka tun da ka shigo an koya masa kuma ya amfana dole kai ma obligation da ke kanka ka sauke sadaka in an kori ɗanka saboda ka ƙi biya wai an taimake ka nema ai kai ne ma kake son kai zaluncin ai so ka biya a ci gaba da samun karatu kuma sannan wani abin mamaki zaka iske makarantun islamiyya ne wani lokaci ma ake musu haka Allah kuwa sai ga makarantar islamiyya a kibiyan kudin laraban nan wanda ba kudi ne mai yawa amma sai ƙila wani ko da kafire ne ko kafira ta buɗe makaranta ƙorinta a fili saboda za a yi turanci za a yi kwamfuta kaga mutane suna ta gudu ana kai yara kuma sai mutum ya je ya nemo warance don ya biya kudin amma ƙur'ani fa hadisi fa da an kawar da ta zo yana faɗa tun zo fata mana abin ma na annabin kuma haka za a yi mana ma'ana na annabi mai kamar banza kenan to muna zaluntar kanmu ma ma kyauta ma kanmu Allah ya samu dace na'am wa alaikum salam kuma zai zo da zai ci da ibada kuma yana da yi to ya halatta ya shafin abinci a to aka ba kanka amsa ai kun banci bayaninsa ya ce ne magana kan zalunci daga ciki ni abin na ce shi ne kar ka zalunci kafiri don yana kafiri ka sauke haƙƙin da musulunci ya ce da na ce misali kar ka ce to ai kafiri ne bari mu buɗe ƙur'ani a hana shi bacci kar ka yi haka ka sa ƙur'an daidai jinka shi kuma ka bar shi ya bacci waje Allah na makamsu bata amma misalin da ka kawo ɗan'uwa misali yana da abokin karatu kafiri ne ɗakin su ɗaya sai fanci kafirin nan zai je coci kuma yana jin yunwa to ni musulmi na iya ba shi abinci sai kuma ya ce zai ji ƙarfi ya je yi ibada shi ta magana ta lalace ai in dai kai niyyarka ka ce to makel ga wannan kaza ɗin ga kwakwa da ƙosai ka sha ka ji ƙarfi ka je coci to ai ka yi bayani cocin nan zai je zagi allah kuma Allah ya faɗa a cikin sura ta biyar aya ta biyu wala ta'awanu alal ismi al'udwan wattaqullaha inna allaha shadidul to niyyarka anan ita ce alƙalinka amma idan ka bashi a matsayin sa na mutum ni ba niyya kenan ba hmm. mutum ne yana tare da ni yana jin yunwa to akwai abin da suke kira al-hukmul mulhaq hukuncin da ake riskar da shi cikin wani abu kai sai ka kalli adadin musulmin da ke wurin kawai kai sai ka kalli masallacin da za ka zana ka sa a gina wancan ka zana ne saboda wata larura in ko kaki a kwace kwangila a ba wani ya yi kuɗi kuma kana bukatar kuɗin don ka kare mutuncinka da addininka da sauranka sai ka kalli irin waɗannan masalih ɗin inda za a baka zaɓi suka ce to ni ba zan zana coci ba zan gina don ni musulmi shi ma kirista ya ce ba zai zana masallaci ba babu komai lakum dina kuma ledin amma situation din shi arziki ne aka ce kowa ya zo ya yi bidin ka yi bidin idan baka yi ba za ka yi hasarar dukiya da yawa kuma allah ya ga zuciyarka a irin wannan yanayi hukuncinka hukuncin illa man nukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم saboda haka ya danganta ganiyarka amma ina ma da kace da ni mutum ne za a yi kirsimati sai aka bashi kwangilan taho da bunsuraye lodi guda ya kai enugu misali fa sai shi tu gaba ta malam an bani kwangilan kai bunsuru roka guda kuma wallahi mala akwai riba suna nan tambayar sai maka tambaya kuma ana so a dan shawo kan kawai to baya halatta a irin wannan yanayin domin za ka taimaka ma barna ne kowa ce mutum kafinta ne ya je coci ya yi musu kafinta ce inda za a zauna sallah ya amma a yanayi irin wannan ga maslaha ta musulmi ciki kuma kaddara kila ma ka kware ka iya kuma sannan zaka yi shi yanda ya kamata to kamar da na bada amsa a baya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa bihi tawfiq shikenan ko shikenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين